أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da آه، بنجي تعالى ta'ala yana cewa fas'alu ahla dhikri in ku tambayi wayanda suka sani idan ku ba ku sani ba wato ilimi ana samun sa ta hanyoyi guda biyu ta hanyar zama a saurari karatu da kuma ta hanyar tambaya wani lokacin za ka yi ta zuwa makaranta kana ta karatu sai kai shekara kana zuwa ma ba a ko ta matsalan da ta shafe ka ko ta dame ka ba ko kuma an yi ta karatun sai kwatsan wata matsala kuma sai ta zo maka wanda ba a taba ba a taba ainihin bayani a kanta ba ko kuma ka manta yasa dole sai akwai doyi kafin ake iya warware matsaloli a cikin addinin musulunci yasa malamai suka ce husnu su'ali nisbul ilmi wato tambaya mai kyau rabin ilimi ne eh, wato rabi ka je ka nemi ilimi rabi kuma ka zama mai kyakkyawan tambaya sannan an tambaya abdullahi bin abbas bima adarakta ilma ya akai kai karatu da me da ta wace hanya ka samu ilimi yace bi lisanin sa'ulin wa qalbin wa'in na samu ilimi da harshe mai yawan tambaya da kuma kwakwalwa da take rike karatu saboda haka dole sai ana tambayoyi kafin a iya warware wasu matsaloli wato na ilimi bayanai ba sa iya kawo su kullum idan muka yi tafsiri tambayoyi sukan yi yawa har ya zama sai dai a takaita wajen amsa tambayoyi to dama galibi duran da aka yi ruwa aka yi sanyi shikenan sai mu musamman ruwan ya kai ga har isha ana yin sa sai mu bude filin tambayoyin mu amsa abun da ya saukaka insha Allah sai wa gari kuma in ba ruwan ba mu ci gaba da tafsirin ma inda muka tsaya saboda haka za mu ci gaba da amsa tambayoyi a kosu a hannayen mu kuma wani yana da wata tambaya zai iya rubutuwa ya turo kafin mu tashi insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أما تنبيه na farko yake cewa mutum ne yana sallah sai wani ɗan abu ya makare a haƙorinsa bai an kara ba sai fada cikin bakinsa kuma ya haɗe ya yi matsayin sallar sai eh, wani abu da mutum zai makale a haƙorinsa wanda bai kai ya kawo ba ko ya ji wani tes haka ya gangara shiga bakinsa malamai sun ce an yi afuwa ga wannan kamar ma kana tafiya kuda ta fada a bakinka ka haɗiye ta ko wani ƙura ya taso ya shiga bakinka ka haɗiye shi ko kai mai inji mai sana'an injin niƙa ne ko kuma kana sana'a inda ake niƙa ainihin siminti sai ƙuran yana shiga bakinka wannan duk ba matsala ba ne abin da yake na abinci ko na abun sha idan ka sha wannan shine zai karya maka azumi amma abin da ya makale tsakanin haƙorinka baka sani zai wuce ko kuma wani ɗan tes kaɗan ko makamancin wannan babu laifi malamai sun ce an yi afuwa na to ballantana sallah kenan azumi ma ba a damuwa bane ballantana sallah wannan mai bawul musalli ya nakanta akan maganar sallah cewa in ka haɗe bal ma bai asnani wato haɗe abin da ke tsakanin haƙora baya ba ta sallah don ba cin abinci kai ba sai wannan take tambaya malam idan mace tana al'ada wato jinin haila kwana bakwai sai ta yi kwanaki hudu jini na zuba bayan sai wannan kuma sai wani abu shi ba ja kamar jini ba yana nan tamkar baki kamar ruwan kasa yana zuba menene matsayin wannan za ta iya yin azumi ta ci gaba da sallah ne ko kuma yaya za ta ba ta iya ba wannan jinin haila ne tunda bata gama kwanakin al'adanta ba wato idan ta gama kwanakin al'adanta sai irin wannan ya zo mata to ba haila ba ne amma idan bata gama kwanakin al'adanta ba kamar yadda ta ce tana kwana shida ne bayan ta yi kwana hudu sai jinin ya canja to wannan ba matsala ba ne wato yana nan a haila saboda aisha radiyallahu anha mata sukan kai mata irin wannan jinin da auduga sai su je su nuna mata ga da jinin su ya kasance sai ta ce su saurara in zirna hatta tarayanna al-qasata al ku jira har sai kun ga farin ruwa ya fito cikin kafin ku yi sannan ummu adiya kuma ta ce kunna lana na'uddu sufrata wal qudrata ba'da suhuri shay'a ba ma kirga sufra wato jini wanda yake fasi fasi wal kudura da wanda ya gurbace bayan sarki ba ma lissafa shi akan wani abu ne to hadisin Aisha sai aka ɗauke shi kenan a lokacin ba su gama al'adansu ba ne suka ga jinin ya canja sai ta ce su jira sai sun ga kafsatul baiza wani farin ruwa da yake fitowa a ƙarshen ita kuma ummu atiya da tace ba ma lissafa fati fati wato jini fati fati da gurbatacce bayan tsarki wani abu mana ba haila bane wannan idan ta gama kwanakin al'adan ta kenan shine ma'anar ba so bayan ta yi tsarki bayan kwana shidan ta ya wuce sai ta ga wani kalan jini ba irin na haila ba to wannan ba jinin haila bane ba zai hana ta azumi ba kuma ba zai hana ta yin sallah ba amma wannan mai tambayan ta ce kwana da take kuma bayan kwana hudu sai wannan jinin ya zo to jinin haila ne shi ma saboda haka ba za ki azumi ba ki sallah ba har sai an kai kwana shida kin cika wato kwanakin ki na al'ada ko kuma jinin ya dauke gaba ɗaya kafin wannan kwanakin na. mai tambaya na gaba ke cewa malam jiya ka magana akan akan hukuncin yin alkunutu a masallaci da su asubahi to yaya kuma wanda muke yi a tahajjud hmm, alqanud a witri wannan babu matsala ya tabbata a sunnar manzon Allah kuma yana yi kuma ga magabata sunna na witri wa in kana masawan malikiya babu shi amma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma magabata sunna wani yana tambaya cewa malam tambaya na shine ni ban haddace alqur'ani ba zan iya yin tahajjud ina kallon alqur'ani idan baka haddace ba kuma kana bukatan kai kai kadai ba laifi don ka kalli alqur'ani ka karanta ba matsala ne. amma idan akwai inda ake yi jam'i ka je masallaci ka bi jam'i shi yafi akan kai kai kadai kana kallon alqur'ani na'am yake cewa malam idan mai ne ya zuba idan mu ne ya zuba cikin tufafi an yi maganan za a kankare shi ko kuma za a wanke a yi sallah idan ba ya ɗaya daga cikinsu ba ka yi sallah haka ya matsayin sallah sallan ta yi babu wani damuwa ana kankare shi idan ya bushe haka aisha ta ce tana kankare shi a tufafin mazala ta sama kuma ya je sallah haka kankare mani ba ya tsarkake mani ba ya fitar da mani gaba in danye ne kuma sai a wanke amma in ba a wankin ba ma ko ba a kankarin ba ma aka yi sallah sallah ta yi saboda zance mafi inganci mani wato ba na jika ba ne saboda dalilai kamar haka an tambayi manzon Allah ta alaihi wasallam wasu sun ce Abdullahi bin Abbas aka tambaya menene matsayin mani na jasa ne ko ba na jasa ba sai ce inna ma huwa bi manzilatin muqadi shi matsayinsa kamar majina ne kazanta ne amma kuma ba na jasa ba ya taba riganka sai ka wanke ko ka goge amma in kai sallah haka yayi sannan kuma Aisha radiyallahu anha tace tana kankare mani a jikin tufafin manzala ta sama sannan kuma ya je yayi sallah haka to kankarewa kuma baya tsarkake jaka dole sai dai wanke wannan shi kin nuna manzala ta sama yana yin sallah tare da mani a tufafin yasa malamai wasu suka tafi cewa mani jaka ne daga cikin ayaban nan mai tsarki ne daga cikin akwai Imam Shafi ya tafi cewa mani abu ne mai tsarki ba na jasa ba ne saboda mai saboda manzon Allah sallallahu alaihi ya yi sallah tare da mani a tufafinsa wa tahirun lishafi'il mani li'annahu salla bihi an-nabiy imamu abun nan mani mai tsarki ne a wajen imamu shafi'i saboda manzala ta sama ya yi sallah da mani a tufafinsa sannan kuma mani da shi aka halitta dan adam dan adam kuma mutum ne da Allah ta'ala ya karrama shi ya girmama shi yace wa laqad karramna bani adam mun daraja dan adam tunda Allah ya daraja shi ko ba zai halitta shi da najasa ba don kowa har annabawa da mani a halitta so har manzo Allah sallama da mani a halitta shi ba za a ce kuma an halitta shi da najasa ba so da ka mani ba najasa bane a zancen da yake imani amma in ya taba tufafin ka ka wanke shi yafi alheri mai tambaya na gaba yake cewa <clears throat> abokina ne ya yi matarsa saki uku kuma sai ya dage wai sai dai in aure ta don in halarta masa ita har ya bani kayan aure kuma ya mini komai ni kuma bayan hakan din bayan an yi auren sai na ƙi kanta domin na ji an ce haramun ne to malam aure na yana nan ko kuma don niyya na farko da na yi cewa zan aure ta in sake ta halarta masa ita amma dai a yanzu fa in dai shari'a ta tabbatar min da auren ni ba da nesa kanta to wannan auren dai ba cece ne ko ka sake ko baka sake ba ba aure ba ne kuma in ka in aka riba auren kuma shi wancan din haramun ne ya aure ta shi ma ba zai halatta masa ya mai da ita ba don in mutum ya saki ka saki uku dole sai ya yi sai ta yi aure aure ingantacce kuma bayan ingantaccen sai mijin ya sadu da ita ba auren da ake hada baki a je a yi shi ba wannan shi ake ce masa ne kahu tahallul auren kashe wuta wannan haramun ne magana kuma ce la'ana Allahu muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine wa wanda yake auren kashe wuta da wanda aka yi auren kashe wutan don shi wato da yawa wanda ya auri matan da wanda aka aura don ya maida ita bayan ya kai ta uku duk Allah ya tsine mu Ko da haka wannan auren fatacce ne ba ba ba auren na halal ba in kana son ka zauna da ita zama na halal sai ka sake ta daga ba idan ta gama idda kenan sai ka zo ka aure ta in kuma wani ya riga ka shikenan amma dai a wannan auren ka ci gaba da zama haka haramun ne kuma shi ma haramun ne aure ta shi wanda ka haɗa baki da shi din ka aure ta domin ya mai da ita na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam shin za a iya samun ciki ta hanyar mafarki miji da mata shin shari'a ta bayyana hakan zai iya yiwa ina ji kowa ma zai iya ba da wannan hausa na matsala bayan da za a ce ta hanyar mafarki a ce mace a ce ta yi inda haka ne duk wanda ta je ta yi cikin shege, ba ya ce ta hanyar mafarki ne ba ka gaba ta yi laifi ta ce zama ba cikin shege a cikin ah, hanyar mafarki ai ya sa aljani aljanu suna saduwa da mace amma ba su isa su mata ciki ba za su iya zuwa da siffan wani ma su sadu da mace ko tana aure su zo su aure ta su hana ta saduwa da mijinta suna saduwa da ita amma kuma ba za ta ciki ba ba a ciki ta wannan hanya balle tana ce ta yi mafarki da mijinta shikenan shi yana Amerika yana karatu shekara hudu bai dawo ba shikenan da ya dawo ya same ta da da kuma an bata babu ciki babu komai shi ga ta ta yi mafarki da shi ne yana Amerika ita tana Najeriya ta yi mafarki da shi ne shi na ta ɗauki ɗan tsari Shirya ba za ta yadda da wannan ba a ciki ta hanyar mafarki na sai wanda yake ta malam idan mace ta musulunta za ta yi idda ne ko ba za ta yi ba za ta yi istibra'i in an taɓa saduwa da ita wato ta yi jini ɗaya a tabbatar cewa babu ciki kafin shi ya aure ta in kuma ba wanda ya taɓa saduwa da ita budurwa ne an tabbata ta tsare kanta babu wani matsala shikenan ba sai ta wani istibra'i ba zai iya auren wanda yake cewa maran na yi maka wannan takarda wasiƙa shine ina buƙatar addu'a game da mai gidana kullum in ne masa nasiha akan ya bar zuwa karta sai ya ce na matsa mishi ne bayan haka akan yaranmu Allah ya shirya mana da su a ƙarshe ko malam ina yi maka ta'aziyya da so mahaifiyarka Allah ya ramshe ta da rahama to matsalan kila ba nan ma shi wanda aka yi abin nan ne amma dai karta haramun ne ubangiji subhanahu wataala ya haramta mutum yayi karta ko tata baya halatta a shari'a musulunci mutum ya dulmu hannunsa a cikin naman alhanzir ya yi wata sauki akan ya karta ballantana abin da yake yake tata saboda aka tata haramun ne a addinin musulunci kuma mummunan ɗabi'a ne idan mutum yana yin sa babu wani abun da zai iya yi na alkhairi shaidan ne yake ruɗin mutane abun da ya shafi giya da tata je suna ta yi domin kar su yi sallah kada su yi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala so da haka mutumin kirki ba zai yi tata ba kuma ba zai sha giya ba Allah ta'ala ya haramta wani saboda haka ubangiji ta yace yas'alunaka anil khamri wal maisir Wani fiye ma ismul kabiru wa mana ke wa ismu kuma asibarumin na fiye. Kuma tambayanka dangane da giya da tata da sai akwai zunubi mai yawa, akwai matsala, akwai cutarwa da yawa. Tare da kuma akwai ɗan amfani na duniya da za a samu a ciki. Amma zunubin ya fi amfani ne ba. Sau haka haramun ne tata kamar yadda giya take haramun ko mutumin kirki baya yin tata. Sau haka, ka tsoron Allah ka nisanci yin tata. mai tambaya na gaba yake cewa mana ayan da aka karanta dangane da maganin zikiri inda aka ce fai za ka zaitun manasikakum to me Allah yake nufi da cewa fazkurullah ka a kuma wa shadda zikira. wato da can a zamanin jahiliya idan suka yi aikin haji don aikin haji akwai shi tun a zamanin jahiliya akwai shi ana zuwa a yi shi sai dai musulunci da ya zo ya gyara ya ce ga yadda za a yi da su ba sa zuwa muzdalifa su kwana eh, ya da su bar arfa zo su kwana a muzdalifa musulunci sai ce a ah, ka zo ka kwana a muzdalifa to a lokacin idan suka dawo daga arfa din maimakon zikiri suna zuwa ne su taibo iyayensu su dinga wakoki suna taibo iyayensu suna taibo iyayensu haka suke a zamanin jahiliya shi ne ubangi ta lafi saukar da aya yi wa wannan abun fasfuri ma ce wa iza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum aw ashadda idan kuka gama ibadan kuka gama tsawon arfa ranar sallah ku ambaci Allah ta'ala kamar yadda da suke ambaton iyayenku lokacin da wato musulunci bai zo ba ko ma fiye da haka ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambaton iyayen yasa Allah ta'ala ya faɗi wannan bayani mai tambaya ne bai cewa ni ne nake yin amfani da hannuna na biya bukata ta wurin na biya bukata ta wurin fidda sha'awa kuma don bayan da halin da zan yi aure to kuma har na tuba daga baya kuma sai na sake komawa ina yi shin Allah zai karbi gafara na akan haka to kofar tuba kan abu da take lokacin da ka tuba Allah zai karbi tuban ka. amma dai wannan aikin baya halatta a shari'a haramun ne da dalilin fadin Allah ta'ala wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون wato mumine bayan Allah na gari su ne waɗanda wato suke abin nan suke suke kiyaye farjinsu ba sa taɓa farjinsu sai dai a iyalinsu ko abin da dama suka mallaka su ne ku yangi to duk wani wanda ya biya bukatansa ba ta hanyar matarsa ba ba ta hanyar baiwarsa ba to wannan abun zargi ne kuma mai ketare iyaka ne da wannan ne ne suka ce istimna'i haramun ne shi ne wannan tambayar da ake sunan abun istimna'i mutum ya yi wasa da azzakarinsa har ya fitar da nan Ba ya halatta don ya biya bukatansa ba ta hanyar aure ba kuma ba ta hanyar sayan baiwa ba Ba ya halatta sannan matsala ta sunama ya ba da magani inda istimna'i halal ne da sai ce matasa su dinga amma sai ce ya ma'ashara shababi man istada'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasari wa ahsanu lilfarj faman lam yastati' fa alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija ya ko matasa duk wanda yake da daman yayi aure yayi aure wato yin aure shine magani na farko ga wanda sha'awarsa take damunsa eh wal yastafi fil ladina la yajidun hatta yughnihum Allahu al idan ba kare idan kare sa auren ne baka da kuɗin da zaka aure sai a ce to ka kani da kuma abin da zai taimaka maka wajen kamewa shine aure in kai shi zai rinse maka idonka ba za ka dinga kallace kallace ba kuma za ka kiyaye ka ba za ka dinga tunani da yawa har ka je ka fada haramun ba ko ka yi istimna'i to idan ka resa kuma magana su kuma ce ka dinga yin azumi don azumi zai zai maka kamar daga kariya na daga sha'awanka saboda haka abin da zai taimaka maka idan baka da halin aure shine ka dinga azumi sannan kuma ka daina tunanin abun ka fidda abun a ranka a lokacin da Allah ya wadata ka kai aure amma wannan kan haramun ne da halal ne da mazala ta sama sai yi duk wanda baya da ikon aure ya istimna'i amma bai faɗa ba saboda haramun ne istimna'i wannan yana tambaya matsayin salati fati shin ba kyau ne haramun ne kwata-kwata ko falalan da ake ba ta ne bai Eh, abu na farko fanalan da ake ba ta bai inganta ba sannan na biyu kuma akwai wasu kalmomi ne da aka sa a ciki wanda ba mu san me suke nufi alfati da ba uguri kadin ana ta jayayya kowa da yanda yake fassara shi ne aka kulle ya bude kowa ana ta jayayya a wajen a wajen fassara sa kila su ma sun yanda suke fassara daban yanda wasu kuma suke fahimta ma to saboda wannan rikicin da yake ciki abin da yafi shine ka bar shi ka koma zuwa ga salatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda aka san ma'anansa wanda babu rikici a cikin sa shine salati ibrahimi Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid da wannan da makamancin wannan ma'anonin su ba su da matsala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar ko kuma in wannan ma bai yi ba sai kai Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kaga wannan bai da matsala yayi daidai da sallu alaihi wa sallimu taslima baka ƙara wasu kalmomi ba salati da taslimi kawai kai kamar yadda Qur'ani ya umurta ai idan kai haka baka da matsala amma kar ka je ka shigar da kanka wani abu wanda akwai jayayya a kansa ko an kasa ma menene ma'anarsa ko a zo a bashi falalan da yafi na salatin da manzo Allah ta sama ya koyar ko kuma ya fi Qur'ani sau dubu shida wannan ko shakka babu hankali ba zai yarda da wannan kuma ya saba wa shari'a na'am bai tambaya na gaba yake cewa malam idan mutum ya mafarki aka ce masa ya karanta kaza da kaza shin ya halatta ya rike ya yi ta karanta abin da aka sace dinga karanta wannan to mafarki ai kai ba annabi bane wannan sana'a ce an maka wahayi mala'ika jibril za ta ka karanta kaza da kaza idan kai mafarki aka ce maka ka karanta kaza da kaza sai ka je ka samu malami ka gaya masa menene aka ce ka karanta sannan kuma waye aka waye ce maka karanta idan kai mafarki ka ga manzon Allah ta alaihi a bisa sifan manzon Allah yake don akwai sifofin sa a cikin littattafai in ka je ka gaya malami kana kwatantawa ya san cewa wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi in kuma ka zo kai kwatance ka ce wani bakin mutum mai rawani mai kalan kaza ya ce a kila jauron garin ku ko sarkin garin ku ba manzo Allah ka sama ba so idan mazan Allah ka gani ya baka wasu wiridi sai zama lalle sun dace da sunan maza Allah ta nan shikenan zaka je kai yi zikiri ne ko wani abu daban ko to addu'o'i amma malami ne zai iya fahimta in kuma aka baka wani abu da ya saba wa shari'a to tabbas ba manzon Allah ka gani ba kila shaidan da ya fito maka wata tiffan wani farin balarabe wani gajere ya zo ya ce maka shi manzon Allah ya sallallahu idan bai isa ya fito a siffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wata siffan da ba amma ya ga maka shi manzon Allah to kaga wannan zai zama haramun ne ba za ka yi to da haka in a mafarkin bidiyoyi aka koya maka yana nan a bidiya in kuma ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ka gani sai ka je kai sai in wani mutum daban ka gani ya baka wani wuri ji kuma ya dace da sunna sai a gaya maka a yanda ake tabbaka shi a sunna ka je kai ta tabbaka saboda haka ya kamata ka samu malami ka je ka masa bayanin mafarkin yanda yake amma malamin sunna da na bid'a ba wani na tambaya malam shi menene matsayin shiga makabarta da takalma shin ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi sabani shin makabarta halatta a cikin takalmi ko bai halatta ba wanda suka ce bai halatta ba wani ya shiga da takalmi wasu takalmi aka ce musu sittiya wasu masu gashi gashi kamar irin takalman sarakunan nan haka za su dogaye gaban yana da fili da wani gashi gashi sai shiga makabarta da su sai manzala ta mace ya sahiba sittiyatayn ikhlas sittiyatayn ya kai mai takalma irin wannan kallon takalmin tube takalmin sai tube takalmin wannan kamar yana nuna bai halatta a shiga da takalmin. to amma sai wani hadisin kuma ya zo mazala ta sama yake cewa idan aka sa mutum a kabarinsa mala'iku suna zuwa su zaunar da shi su masa tambayoyin kabari da zaran wa'anda suka bunne shi sun juya baya kuma wa innahu la yasma'u qara'an alihi kai yana jin karan takalmin su ma fat fat fat lokacin da suke tafiya sai a kama tambayar wannan kuma ya nuna sai ana shiga makabarta da takalmi kenan to zancen da yafi inganci ana shiga makabarta da takalmi ya halatta amma son samu ka cire takalminka idan babu abun da zai cutar da kai a makabarta babu kaya babu wata ciyawa ba wasu tsakuwa ko duwatsu ko wasu ciyari haka ko kana tsoron wani kwaro to wannan kan ka shiga da takalmin ka don karkashin? In in fesfes yake gida an sa masa yan ko an daɗe shi abun nan makabartan sai ka shiga babu takalmi amma ba haramun ne ka shiga da takalmi wancan hadisin sun ba shi amsa cewa mutumin nan ya sa wasu kalan takalma ne wanda ake gayu da su gayu na kololuwa kuma sukan iya sa mutum girman kai ke sa manzana sama ce ka cire wannan takalmi ke sa ya ambaci takalmin da sittiya ce ya faɗi kalan bai ce ya sahiban na alaini ba ya kai mai takalmi ba kawai a'a wasu kalan takalmi ne sai ka zo da su makabarta ko makabarta ba wurin gayu ba ne wuri ne na juyayi na komawa lahira kai kuma ka zo da wasu takalma wanda za su nuna cewa kai wani ne za su sa maka girman kai ke sa manzana sama ya hana sai suka ce to duk wanda yake da irin wannan kalan takalmi kar ya shiga da su makamarta amma sauran takalmi zai iya shiga musamman akwai hadisi da yana cewa mamaci yana jin karan takalmi kaga sun sa takalmi kenan shi yasa ake jin karan takalmi irin makabartun mu galibin su ba makabartun ne wanda za a ce a tuɗe takalmi ko shakka babu za a tuɗe in an ce za a shiga babu takalmi in an shiga da takalmi ba a yi laifi ba sannan wannan kuma yake cewa <clears throat> malam muna neman addu'a ne akwai wata mata ne da kishiyarta ta mata samun ko magani har ya kai ga matsayin da ko magana ba ta iya yi wannan suna yi tana neman addu'a ne to ubangiji subhanahu wata'ala ya yaye wa wannan bayar Allah na samu ya akamata tsawon kuma waye mata samu akwai asiri a duniya akan yi wa mutum asiri shine ma'ana samu kenan a mata tsafi a cutar da shi to wannan yana iya faruwa takan yiwu kuma mutum bai da lafiya a ji a tsora wani kuma a ce ai wani ne masa asiri don abu ne na gaibi wallahu a'lam sai dai addu'an dai shine babba ba maganar kishiyarta ta yi mata sammu ko asiri ba ubangiji ta'ala ya yaye mata wannan abin da take fama da shi sannan wanda yake cewa malam mutum ne yana wasa da mace a mafarki har da ya farka kuma sai ya ga har ya fitar mani shin ya zai mutum ne yana wasa da mace a mafarki sai da ya tashi sai ya gama ni zai yi wanka ne ko kuma ba zai yi ba zai yi mana saboda manzala ce alma'u min alma ruwa daga ruwa ne da a ce ma zai wayi gari kawai bai ga yana wasa da mace ba ko bai ga yana saduwa da ita ba sai ya bude idonsa kawai ya ga ya jika wandonsa da mani Ba wajibi ne zai wankan janaba saboda alma'u minan ma wato ruwa daga ruwa ne in ruwa ya fito dole ayi wanka in kuma yayi mafarki yana wasa da mace ko yana saduwa da ita don shedan ne yake sa mutum ya to amma kuma da ya farka bai ga ya fitar da wani ruwa ba wannan kuma babu wanka a kansa saboda alma'u minan ma, sai ruwa ya fito ne ake amfani da ruwa a yi wankan janaba wannan yana tambaya ne matsayin yiwa wanda ba musulmi ba sallama irin ta matsayin yi masa sallama shi wanda ba musulmi ba baya halatta wanda ba musulmi ba masa sallama saboda manzala ma ce la tabda ul yahuda wa nasara bis salam kar ku fara wa yahud da nasara sallama wa idza sallama alaikum faqulu lahu wa alaikum in suka musallama ku ce wa alaikum in sallaman ba ta gari suka yi ba sun ce assalamu alaikum in kuma sallama ce irin ta musulunci assalamu alaikum in ka ga dama ka ce wa alaikum ko ka ce kai ma assalamu alaikum amma kar ku fara musu sallama sai manzo Allah ya ce la tabda'u amma bai ce la taruddu alaikum assalamu eh kar ku fara amma ana raddi in sun yi za ku yi raddi in sun ce assalamu alaikum mutuwa akan ku sai ku ce wa alaikum kuma haka in ko sun yi sallama mai kyau ibnu qayyim ya ce za ka iya musu sallama mai kyau amma kai kar ka fara mu sai ka ce sannun ku dai barka dai in ka zo wurin sa gidansa kon kon kon amma ban da assalamu alaikum na'am sannan ke cewa malam an ce idan ladan yana kiran sallah kai koyi da shi duk abin da ya faɗa mai tafi da sa har sai an zo wajen hayya da sala da hayya da fara. to tambaya nan shine idan iqama yake yi kuma ya zan idan iqama yake yi za ka yi ta kwaikwayon sa ne duk abin da ya faɗa yana kana faɗa har a gama iqama hmm, wato da hayya ala sala da hayya fala duk maimaita ki za ka ba za ka ce la hawla wala quwwata illa billah kuma a sirrance ake kwaikwayon kama. ba a bayyane ba amma kiran sallah kaga a bayyane ake kwaikwayon sa na'am yace da Allah malam ina so abin bayani sosai dangane da wanda suke zagin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kuskure ne duk wani zagin sunan manzo Allah ka abinci ta imani shi addinin wa yake bi addinin manzon Allah ne ko kuma wani addinin daban yake bi idan mutum yana bin addinin Annabi alaihi salatu wasallam babu yadda za a yi ya zagi sunnar manzon Allah ko ya zama makiyan sunna sai manzon Allah kuma ce wa man raghiba an sunnati laysa minni duk wanda yake kyaman sunna ta baya tare da ni duk wanda baya son sunna ta baya tare da ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu yanda za a yi ka zagi sunnar manzon Allah kuma ka ce kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kan da'awa ce fa anan duniya kowane mutum ne bayan da za a yi kana zagin sa kuma a ce kana tare da shi ba zai yi ba to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma imanin mutum ba zai tabbata ba sai ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaman son sa kuma shine ya bi shi ya masa da'a ya bi sa. kuma Allah ta'ala ma bai zai so ka ba sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan kuna son Allah ku bi manzon Allah sai Allah ya so manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in imanin ɗiyanku ba zai cika ba sai na fi tsayawa a gare shi fiye da ɗansa da babansa da kuma mutane gaba ɗaya kai sai na fi tsayawa a gare shi fiye da kansa sai da umar ya ce manzala ta kuma ya rasulahi wallahi da anta habbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi allati na jambayya ya rasulahi na fi son ka akan komai sai dai raina kawai da yake tsakanin kakannina manzala ta sama ya ce masa ina la yuminu adukum hatta a ahabba ilayhi min kulli shay'in hatta min nafsi imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya na fi soyuwa a gare shi fiye da komai har ransa sai na mare ce wallahi an tal'ana habbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi allati bayna jambai sai na umar wallahi sai na mare ce ya rasulullah wallahi yanzu na fi son ka fiye da raina na fi son ka fiye da komai har raina ba na son kaina kamar yadda nake son ka manzala ta fahimta al'ana ya umar yanzu imanin sai cika to ba inda za a yi kai da'awan kuma kana son manzon Allah sannan kuma kana saba masa law kana hubbuka sadiqan la afa'tahu innal muhibba liman yuhibbu mudhi'u da son ka na gaskiya ne da kaiwa manzon Allah da dan in kana son mutum zaka masa da da kaiwa Allah da'a da kana son da kaiwa manzon Allah da'a da kana son duk wanda yake zagin sunnar manzon Allah yace ba ruwansa da ita ko ya ce yana son manzon Allah ka sama wallahi ƙarya yake ya baki yake ba yanda za a yi ka shi kuma kai wa sunnar sa tawaye Allah ta wani to tambaya daga gaba ke cewa malam ina tunanin ana bi na bashi ne sai na kimanta kawai sai na sadaka shin idan har ya tabbata ana bi na bashi din sadakan da na yi ya zai biya wannan bashi din wannan tambaya ta da bangarori guda biyu bangare na farko idan mutum yana tunanin ana bin sa bashi yana shakka ko ana bin sa ko ba a bin sa shin zai sadaka a matsayin ya biya bashi na biyu kuma in har ana bin ka bashi tabbas ana bin ka sai baka samu tin baka wada sadaka bashin zai biya maka mai sadakan ta biya maka bashin idan kana shakkan wai kowa ne yana bi na bashi ko ya bi na baya bin ka shine ka'idan shari'a saboda al-aslu bara'atu dhimma asali shine ba mai bin ka bashi ba wani yaki a ka sai an samu dalilin da ya tabbatar da cewa ana bin ka al'aslu fil umuri al'arida al'adam asalin duk abin da yi faruwa yake inda to zama bai faru ba ne sai an tabbatar da faruwan to da haka kowa ne ko ana bina bashi ko ba a abina ba abin ka kawai da dama asali ba abin ka bashi to da haka babu wani magana ka je ko ka ce za ka yi sadaka saboda kana shakkan ko ana bin ka bashi ko kuma a ka je ka wa mutum a sai ka tsaya sai ka samu yaki ne wannan ita ce tambayan farko babu tashin hankali don ka shakkan ana bin ka bashi kowa ba a bin ka sannan na biyu idan ana bin ka bashi sai ka rasa mutumi kana da yaƙini yana bin ka kuma ka samu ka son ka biya shi amma ka neme shi ka rasa kila ba ko ne sai ya bar gari ko kuma ya rike idan yana da magada ka kai wa magadansa dama su ne za su gaje shi in ya bar dukiya in ka ba wa magadan shi kenan ka biya bashi in kuma bayi da magada baka san inda yake ba to ana sai kai sadaka da niyan ka biya masa bashi idan baka same shi ba shikenan kai ka biya bashi in kuma ka same shi ran da ka ji labarin sa ko yazo zo to wajibi ne ka je ka mayar masa bashin sa wannan sadakan kuma ka wa kanka sai dai idan ka bashi labari sai to shikenan sunna ka ba ni sadaka amma in ba haka ba wajibi ne ka biya shi dalili akan wannan shine Abdullahi bin Mas'ud ya sai baiwa a Madina a wajen wani da suka yi ciniki sai ya shiga gida zai je kawo masa kuɗi da ya fito sai ne ya mutumin ya rasa kuma ya bar masa baiwa shine ya dinga bin kororo kororo yana sadaka da kuɗi yana cewa ya Allah idan mutumin nan ban same shi ba to wannan na ba da sadakan nan a maimakon kuɗin da yake bi in kuma na same shi to kaina na ba wa sadaka na yi wa sadaka zan mayar masa da hakin to da wannan ne al'a'immatul arba gaba daya imamu malik imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad suka yi ittifaki in ka ba da sadaka a maimakon bashin da ake bin ka baka san inda za ka samu wanda kake bin bashin ba kenan ka biya shi bashin ran da ka same shi kuma wajibi ka biya masa wannan yana tambaya wai shi ya halatta mutum ya yi sallama da sigan cewa salam kawai dalili shine domin cewa wai mutum ne ban gane da kyau kawai na fahimci abin da rubuta ne ko a waye gida yan aljanna in aka shiga yan aljanna sashin su za su dinga gaya wa sashi cewa salam sannan kuma kuma an yi mutum bishara ne ko mala'ika yawa annabi bishara da yawa yana ce musu salam a takace dai na tambayar matsayin kalmar salam mutum zai yi amfani da ita matsayin sallama ba amfani da salam a matsayin sallama sai dai assalamu alaikum ko salamun alaikum kai tanwini ka cire ma'arifa salamun alaikum amma wannan na qur'ani da ake faɗa ya kamata ka fahimce shi idan aka ce taqiyatun fiha salam ana nufin gaisuwan su shine sallama to sallama kuma sai ka tambaya ya ake yin ta shine assalamu alaikum idan wani ce maka assalamu alaikum zaka ce na maka sallama to da haka gaisuwan su shine me yin sallama to yin sallama kuma ya ake shine assalamu alaikum ko kuma la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima illa qilan salaman salaman to ba wai suna zuwa ne suna ce musu salaman salaman ba sai dai yusallimuna salaman salama wannan salaman din masdar ne ta'kidi ne na me na sallaman da aka yi maf'ulun bihi ne mutlaq litakid wato al-maf'ul al-mutlaq litakid ne wato yusallimuna salaman sai kenan me suke yi suna sallama sallama ma'anarsa suna cewa assalamu alaikum assalamu alaikum saboda haka al-maf'ul mutlaq ne sai aka shafe fi'ilin nasa sai aka bar salaman salama yani yusallimuna salaman salama suna yin sallama sallama saboda haka babu magana ka ce salam kawai a matsayin kai sallama sai dai assalamu alaikum ko kuma salamun alaikum in kuma aljanna ana wata kallon sallama ba wannan ba to dai a duniya kan ba za ka yi ba duniya ga irin wacce aka shar'anta ita za ka yi salamun alaikum ko assalamu alaikum wani yana tambaya shi malam ya halatta mai kasaro rabe mai sallan mai cika sallah mazanin gida sallah da niyan yin sarkansa biyu sai ya jira sai ya karasa biyun sai ya sui sallama tare in kuma bai inganta ba to har ya riga ya bi sallar ya matsayin sallar sai bai inganta ba babu hujja kan wannan eh, wato inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi an sanna an sanya liman don ai koyi da shi in ya cika sallah ka cika sallah idan yayi kasaru kai kasaru zahirin hadisi kenan to amma sai aka samu idan kasaru yake yi kai ma kasaru kake za ka yi kasaru in kuma kai cikawa kake za ka iya bin sa shi yayi sa amma sai kuma dole za ka cika saboda manzala ta kuma yayi sallah da mutanen makka kasaru su kuma ba su cika abun nan su masu cikawa ne da ya sallame sai ya ce ya ala makka atimmu fa inna qaumun safar mutanen makka ku tashi ku cika sallan ku mu kan matafiya ne to amma me kasaru ya bi mai cika sallah a ce raka'a biyu ya sallame ko ya jira liman sai ya sallame to ba mu samu dalilin da ya faɗi haka ba yasa sai a tsaya akan cewa lalle zai cika sallah kuma Abdullahi bin Umar in ya yi tafiya ya samu jam'i cika sallah yake idan kuma ya samu mai yin kasaro ko bai samu jam'i ba sai ya kasaro haka ne ya kamata matafi ya zama kuma jumhuru ulama akan haka suka an samu wasu malamai daga cikin mazhaban malikiya amma ba shine mazhaban malikiya suka ce ya halatta ka yi rafa'an ka biyu sai ka jira shi mai sallame ku sallame tare ko ka bari sai ya yi biyu sai ka bi shi sai ku sa da shi ku sallame a wannan magana ce shabba a masa malikiya sai sa littattafin mu da muke karantawa a zaure na malikiya ba za ka ga wannan maganan ba sai dai a cikin shuru wato sharhi na littattafa to da haka idan kai haka sallan ka ba ta yi ba kuma ka je ka sake ta sake ta cikakkiyar sallah don dama wajibi ne kai sallan yadda liman ya yi ta wannan yana tambaya cewa <clears throat> malam mutumin da baya yin sallah sai da wata ramadani ya kama sannan ya fara yin sallah to ya matsayin azumin sai ni eh, to azumin sa kan yayi amma kuma wajibin sai ci gaba da sallah wato sallah ba sai a ramadan kawai ake yi a kowane rana ana sallah sau biyar kamsu salawatin katabahunna Allahu alaihi salloli biyar ne Allah ta'ala ya wajabta su akan bayinsa wajibi ne mutum yana daga cikin alaman cewa mutum ba mai arziki bai da rabo ya zama wai baya sallah sai a watan ramadan idan Allah ya dauki ranka a sauran watanni ana da garanti a watan ramadan za rasa kuma yana daga cikin jahilcin mutum a ce yana azumi baya sallah shikenan ya fifita azumin akan sallah yanzu azumi ya fi sallah daraja in ramadan ya zo zai yi azumi har ma yana tunani in bai sallah ba Allah ba zai karbi azumin sa ba amma kuma sallah kuma baya yin ta a bayan ramadan alhalin sallah ita ce ginshikin addini bayan tauhidi babu abun da ya kai sallah ita ce azamul ibadat ita ce alaman cewa mutum musulmi ne sai ya barta amma kuma ya wani abu wanda bai kai saboda haka dukkanin su wajibi ne kai kai azumi kai sallah kuma ka ci gaba da Sallah ka har mutuwa ta zo maka malai shi da Allah malin kai hakuri je ban samu zuwa wannan karatu ba ina so ga abin da yayi akan maganar alkunutu da aka yi a sallah in baka zo ba sai an maimaita maka karatun da aka yi a baya sai ka yi ka nemi kasar ko kuma abin nan masu hankali ko mu yi hakuri mu maimaita mu alƙanun a takaice akwai tambayi masu yawa a takaice cewa muka yi abun da yafi shine a bashi saboda manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai dai an sun yi ne a lokacin da ne wani abu ya faru wato inda nazila ana yi wa wata ƙabila ta cutar da musulmi a musu mummunan addu'a Ya yi addu'a ya yi wata biyu kana ta shahare ne da wa'ala ri'li wa zakawan wata biyu na yi wa ri'li da zakawan addu'a mummunar addu'a ma'anarta shahar ya dau ala hayyin min ahya'i al-arab ce wata guda na wa wata kabila mummunan addu'a saboda sun cutar da musulmi amma in ba irin haka ta faru ba to abin da yafi shine a bar alqanut wato a bar yin alqanut da an gama kira'a kawai ayi ruku in an dago kuma a sallan asuba sai dai wani abu ne ta amma kuma muka ce matsalar mai sauki ne ba a ce ka je ka yi rikici da wani akan maganan alkanun ba tunda akwai magabatan da suka tafi cewa ana yi kuma su ma suna da dalilin sai dai wajen fahimtar dalilin ne aka samu bani su sun fahimce shi al alkanut wasu malamin kuma sun fahimta a daɗe kana kira a shi ake nufi da alkanut a wannan hadisi a takaice kenan wannan ko yake cewa malam naga galibi baka yin kutubatul haja to amma ban sani ba kila malam ko bai da inganci ne ko bai inganta ba ne ba wajibi ba ne shi ya saba nan amma ya inganta wanda nake yi ma ya inganta ya halatta ka buɗe karatunka da duk wani salati ko girmama Allah subhanahu ta'ala ya gonsa da kuma salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai kai khutbatul hajawa wannan yana magana malam in dai dukkan abubuwan da manzon Allah bai ba na cewa bid'a to ai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai bai tafsiri da alqur'ani ba yace manzon Allah bai tafsiri da littafi ba kai wai shi ma yakan iya zama bid'a sai kenan sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya ba hada Qur'ani aka rubuta shi ba sai a zamanin safai ne suka zo suka hada shin wannan ma yakan zama bidiya tunda shi ma ai manzo Allah bai yi ba da mu dai ba mu ce duk abin da manzon Allah bai yi ba bidiya ne ba mu faɗi wannan magana ba amma abin da yake na ibada wanda babu dalili a kansa kai ka kirkiro shi wannan bidiya ne amma akwai abubuwa da yawa wanda manzo Allah bai yi ba muna muna zuwa aikin haji a jirgin sama kuma zan Allah bai yi ba muna sallah akan tayil tayil din nan mazala bai sallah ko kan darduma ko fanka na fifitawa muna yin sallah ko kuma mu yi amfani da sika wanda sautin zai kai wani duka manzon Allah bai wannan ba kuma ba bidiya wannan wannan kenan sannan abu mamaki mai cewa manzon Allah bai yi tafsiri da Qur'ani ba saboda aka bidiya ne malamin tafsiri ne yana yin tafsiri wai shi da kai ke yin tafsiri to ai tafsiri in dai kutance za ka yi sai da misalai za ka yi da ka ba matsala ba ne eh, ba sai ka kalli qur'ani ba kawai kai, an ja ayan sai ka fassara ta kai ta misalin ka kawai da kutance babu wani ilimi da za ka kawo a to abun da za a ce masa shine manzon Allah bai ma yi tafsirin ba sai tattara kayan sai dai na yin tafsiri kwata kwata a wata ramadana don manzon Allah bai zauna ya tara sabon sai na yin tafsiri a wata ramadana to so tafsiri wa'azi shi wa'azi da karatu manzon Allah bai masa kaidi yake sai lokaci kaza ku yi shi lokaci kaza kar ku yi shi ba bai da zarfu zaman bai da zarfu maka. ba a ce sai zamani kaza kar ku yi wa'azi koyaushe a cikin yinsa ake umarni da kya aiki da hana mummuna koyaushe ana yi saboda haka mu ba mu ce yin wani abu na wa'azi a lokaci kaza haramun bane sai dai abinda muka haramta shine yi wani biki na musamman saboda munasaba ko zagarwan wani wata rana a ce an yi biki an haɗu a bawa abun falala wannan shine wanda yake haramun ne manzon Allah bai ba kuma ko da ka shigar da wa'azi a ciki amma ba yin wa'azin bane shine matsala ko da ka wa'azi a ko ina ana yin bai da wani matsala in kaga dama ka yi in kaga dama kar ka in kaga dama ka ce Sha'aban. ni barayin yin tafsiri na a ramadan ba a sha'ban zan yi ko shawwal daga farkon wata har karshe ba wanda zai ce maka kai bidiya domin dama an bar abun abu ne kuma akwai dalili akan kowanne udu ila rabbika bil hikmati wa nal idza bil haqq sai kira zuwa ga tafarkin ka da hikima da wa'azi mai kyau amma ba kayyade shi ran kaza ba banda ran kaza ko kwana kaza ko a wuri kaza banda wuri kaza haka manzon Allah yake sa, ko ina ya ga ya kamata yi wa'azi ko da haka wannan babu inda za a yi a ce a ne abubuwan dai da kuke yi din wanda ake kalubalantan ku ana cewa kul hasu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilin ku inda ka kuke kuka ka kawo hujja a kansa shi in ne dai bid'a kuma ko da ka mai da wani abu wanda ba bid'a ba bid'a to ba zai hana wancan din kuma ya zama bid'a ba har sai ran da ka kawo dalili kuma baka da hujja akan wannan na hada qur'ani ba bid'a ba ne hada qur'ani ba bidi'a domin da karatun qur'ani ake bautawa Allah ba da hada qur'ani a wurin ɗaya ba sannan na biyu hada qur'ani manzon Allah ta sama zamanin sa rubuta qur'ani sai dai ba hada shi wurin ɗaya ba sannan na uku waye ya hada qur'ani zaidu da bakaru da amru da kali ne suka hada sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi da ijma'in sahabbai abubakar ne ya fara hada qur'ani wurin da sannan sayyidina usman ya sake rubuta shi ya kofe shi a takardu aka yi masahif kowane kasa kowane gari aka je aka tura musu qur'ani kofi guda ne abubakar da na usman da umar da wanda umarnin umar aka yi wannan aiki abubakar da umar da usman da shawaran umar kai ba umarni ba sai na abubakar ya hada ƙura'ani wuri daya. sannan kuma sai na Usman ya zo aka sake kufansa a cikin takardu da Abubakar da Umar da Usman dukkanin su khulafa'ur rashidun ne wanda za ta fara ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidun ku riko da sunnata da sunnan khalifofina guda biyu kenan Abubakar da Umar in suka yi abu da khalifofina guda hudu Abubakar da Umar da Usman da Ali in suka yi abu sunna ce karka yadda babu yadda za a yi kace bid'a ne kuma zan ka fata iqtadu bil ne min ba'di abi wa umar ku yi koyi da waɗanda suke zuwa bayana sune abubakar da umar kuma zan ka fata in yuti al qawm ababakar wa umar yarshudu idan mutane suke abubakar da umar da'a za su zama mashiryayyu to wannan aikin abubakar da umar ne babu yadda za a yi kace masa bidiya da zai taɓa wa don manzo Allah ya ce aikin sunna ne to amma kai kuma naka babu abubakar babu umar shi yasa idan mutum zo maka da bid'a za a laluba akwai a hadisi manzo za ta kama babu abubakar da umar da usman da aliyu sun yi idan sun yi shikenan ba za a yi jayayya da kai ba amma idan ba su yi ba da kuma babu inda za a yi kamar da wannan abun sunna da zai taba yiwa saboda haka hada alqur'ani in mutum ya ambace shi bid'a ma wannan shi yaga ga dama ya faɗi haka amma hada sunna ne don aikin abubakar da umar na wannan take cewa don Allah malam a yi wa nasiha kan zuwa makaranta domin ba sa karatu sai jin labaru hira amma dai mu kan muna kokari muna zuwa wasu mazaje kuwa ba su biya wa su kudin islamiyya malam dan Allah ya musu nasiha sosai sosai a to na ganin mutum zai zama rogon maza kenan a ce matansa tana ilimi shi kuma baya ilimi ita tana zuwa ta saurari karatu ta yi ilimi ta je makaranta ta kuma a ce ba ka zuwa kaga yanzu ta fi ka fahimtar addini kenan to ina ga mutum ya kamata ya sawa kansa kishi bai kamata a ce matarsa ka fi shi ilimi ba ya sawa kansa kishi a ce mace ma tana fahimtar addini ba na fahimta ai wannan abun kunya ne sai fahimci addini saboda bayan da za a yi addinin ka yi kyau idan ba ka zuwa inda ake karatu Matsaloli ne ake warwarewa na ilimi daban-daban yayin daga farkon tafsirin da zuwa yanzu matsala na aka karanta suna da yawa gobe ma ka zo jibi haka baci ma ka zo in ana karatu a sati sau ɗaya sau biyu kana zuwa yau da gobe kawai ka zama malami ko ba za ka iya jan aya ka fassarawa amma dai hukunci jiwa ka sani za ka iya rigewa to ya za a ce mace tana zuwa ka kuma ba ka zuwa idan mutum haka da ya kyautawa kanka addinin ka bai zai yi kyau ba dole sai ka fahimce shi daga makukugansa alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce tai karatu kuma wai baka biya mata kuɗin makaranta ya za a yi tai karatu sai eh, malamin da su koro ta don ba a karatu kyauta a Najeriya dole sai an biya kuɗi to ya za a yi wasu abubuwa na rayuwa na duniya kana iya biya amma a ce kuɗin makaranta ne ba za ka biya ba shi ma wannan abun kunya ne bai kamata a ce mutum yana yin sa ba saboda haka addini dai dole sai ka himmatu da shi sai ka bashi muhimmanci kuma na sha gaya mana cewa wallahi fahimtar addini ya ci wahala akan ne akan tabbaka shi don garin tabbaka ka je kai wani abu na shirka ma ka dauka lada za ka samu kuma hanyar wutan jahannama ka samu ka je kai wani abu na bid'a sai ka dauka lada za ka samu kuma alhalin hanyar bata ka kama amma in ka fahimci addinin ko kaɗan kai ibada za ta amfane ka fahimtan ya fi dabbakawan ma to ka tsaya ka fahimci addininka ka tsaya iyalanka su fahimci addinin saboda ubangiji ta halace ya ladina amanu ku sakun wa alaikum na ya ku wanda kai imani ku kiyaye kawunan ku da iyalanku gabarin shiga wuta wato kar ku yadda ku shiga wuta ku da iyalanku ne ku fahimci addini ku ɗabbaka shi yadda ya kamata in ba haka ba kam to za ku kama hanyar wuta ko kun sani ko ba ku sani Allah ta'ala ya kare ku to za mu tsaya nan insha Allah sai gobe kuma za mu ci gaba da tafsirin mu kamar yadda muka saba Allahumma hadina fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma afaita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yuhlikku man adayta tabarak rabbana wa ta'ala سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله